الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين البشر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله bayan gabatar da gaisuwar Islam, kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne safiyar larba mukan haɗu wannan masallaci masjidu abi huraira domin mu bita littafin allah subhanahu wa ta'ala a tsakanin mu a karanta a fassara a saurara dukkan mu a matsayin masu neman ilimi kan wayewa cikin al'amari addinin mu yau ma insha allah kamar yadda aka saba a wannan sahiyar ta 29 ga watan al-muharram ko ta talatin eh? ta talatin ko na ta talatin ga watan al-Muharram, na shekarar musulunci 1440 wanda ya dace da rayuwar gari na goma ga watan goma miladiya 2018 insha Allah za mu yi da shan karatunmu na yau akan wanda ya gabata satin da ya wuce satin da ya wuce mun yi karatu cikin suratun nahali inda ƙarshen sura ya karantar da mu tarihin annabi ibrahima da manaƙib darajojin da allah maɗaukakin sarki yawa annabi ibrahim alaihi salatu wanda cikin waɗannan darajojin har aka kai har da mafifici talikai annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam aka ci ya kwaikwaye shi wannan ba ƙaramar daraja ba ce mafifici talikai gaba ɗaya da Allah ya yabe shi ya yabe shi irin ya faɗi cewa shi dai al'umma ne kanta abin da ake nuni da al'umma mai koyar da alkhairi ya ce sannan mai yawan da'a ne sannan mai karkata ne daga bari kowace ɗarika zuwa hanyar Allah sannan kuma bai zan cikin mushrikai ba Allah ya ce mai godiya ne ga nimominsa Allah ya ce ya zaɓe shi cikin talikai ya shiryar da shi godabinsa daidaitacce kuma sannan ya ba shi kyakkyawan yabo cikin dukkan talikai a nan duniya ranar tashi alƙiyama zai tashi layin magabata a cikin saliyan mutane sai Allah ce ƙarshe na tara ko na goma ya ce sannan muka ce har da mafifici talikai ya kwaikwaye shi ya bi addinin nan nashi kuma lalle tabban baya cikin mushrikai mana bai cikin yahudawa bai dariƙar yahudawa bai ta nasara wannan ba ƙarmi yabo ba ne to shine karshe ubangiji subhanahu wataala yayi wasiyoyi karshen surar ta cewa waton ayi kira zuwa ga hanyar Allah da hikima duk mai so yayi kira zuwa ga hanyar Allah da Allah ta ya hikima hanyar Allah ba harka ce ta faɗa ko zage-zage ko aibantawa ko arashi hanya ce ta faɗa mutum gaskiya da na fizza masu sauƙin fahimta ka gwada mai abin da yake a kai ne kuma ba daidai ba ne ta hanya kalmomi kyawawa da gwada soyayya Allah ya ce ba wai da lura ce ta mai wa'azi ba shi yadda mutane wannan shi Allah shi yake sani wanda ke shiriwa daga wanda zai tabbata akan bata Allah ce kuma ku masu wa'azi ana yi muku abubuwan da ba su da daɗi tun daga annaba har mabiyansu Allah ce da Allah in za ku rama kan ku iyaka ku yi daidai da abin da aka yi muku in ko kuka yi haƙuri Allah ya ce wallahi haƙuri ya yi muku zama alkhairi saboda shi Allah yake so ga waɗanda ke kalla alkhairi yana da haka Allah ƙarshe ce ka yi haƙuri kuma in ka yi haƙuri da Allah ka haƙuri ya zama don komi face don Allah kawai ka yi haƙuri saboda neman sakamako daga Allah madaukakin sarki ya ce kuma abubuwan da ke faruwa na ƙazufa da zambo da wani lokaci annabawa suke samu da mabiyansu cikin ayyukan alkhairi Allah ya ce kasu samu yau azi ko ba annabi bakin ciki ko ya shiga cikin kunci Allah zai mai magani waɗannan abubuwa Allah ya ce kuma a ƙarshe bai tsaya ga annaba ko masu azi ba duk wanda a tare da Allah da takawa da kyautata aƙida da ibada da mu'amala Allah ya ce to fa yana nan tare da shi ba wai abin ya tsaya ga annabawan Allah kadai ne a'a inna allaha ma allazina taqaw wallazina hum Sinon. Allah ya ce yana nan tare da wanda yawa annabawa gatanci ya zama tare da su akan kirkin su da ayyukan da suke na alkhairi haka duk mutumin da ji tsoron Allah nan gaba har zuwa ranar tashi alkiyama ya kyauta ta aqidar sa bai dauki wata aqidar ta saba ma aqidar da Allah ya shar'anta ya kyauta ta ibada shi ya kyauta mu'amala shi Allah yana tare da shi mai iya ta taimako da karfafawa ba wai yana tare da shi a jika ba Allah ya ɗaukaka ko fauka arshi ilmajid zati yana birbishin al'arshin sa mai girma al'arshi shi ne mafi girman halittu kuma yana saman san mai guda bakwai za haka Allah bai haɗa jiki da bawa wannan iya kuntu sam a kullazi ba Allah yana tukowa ya shiga cikin kai jima a'a Allah zai saita ganinka zai saita hannayenka zai saita kawaka ta bar zo maka da abin da ke cutar da kai don haka ma'iyyar gada Allah ya ce ma'allazina ta kawai tare da su bil auni wat ta'yidi wat sididi. a san da wannan wannan shine karshen karatun mu satin da ya gabata insha Allah tabaraka wa ta'ala yau za mu buɗe farkon suratul isra'i sura wata mu'jiza babba wadda ta ƙara daga darajar mafifici halitta Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don an yi mai abin da dukkan wani ba annabi bai samu wannan gatanci ba duk wani ba annabi ko dai Allah ya yi magana da shi yana ji daraja ce babba amma babu wanda aka gayyata ya zo fadar Allah madaukakin sarki sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yake wannan abin manƙaba ce babba sai Allah ya ambaci sura suratul isra'i kuma wannan sura tana daga cikin surorin da aka saukar ma manzo Allah yana a garin Makka ayoyinta aya 111 wannan sura tana daga cikin surorin Makka waɗanda wadanda ke himmantuwa da sha'ani aqida sha'aninta dai kamar sauran sha'anin surorin Makka na daga kyakkyawar kula da tushen addini shine tauhidi bayanin kadaita Allah da bayanin harka aikin Allah da yake yi ga annaba da bayanin tayar da mutane bayan sun mutu wannan shine mafi yawa abinda surorin makka suka yi bayani kazalika sannan surar ta yi bayani akan matsayin annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam da abinda allah ya taimake da shi na mujizoji mabayyana da hujjoji waɗanda suka yanki hanzarin kowa sai da in yaƙi da gangan waɗanda ke nuna gaskiyar shi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kazalika sura ta ɗaya yi takaitaccen bayani akan wannan mu'ujizar ta Isra'i wadda ta gwada wata karramawa ce ta Allah ga cikamakon annabawa shugaban manzanni kuma aya ce da ke gwada ƙudurar Allah don zangon da aka ta yankewa cikin kwana arba'in ubangiji ya yanke shi tare da annabinsa cikin dare guda ya zo da shi baitul mikidas daga nan zangon tahiyar da ba ta maki mantuwa don daga nan kasa zuwa sama ta farko an ce tahiyar shekara da biyu bisa ga kaddarawa don babu wanda ya tahiyar bale ce oh, a ya tabbatar da haka ne amma bisa ga kaddarawa bisa ga wasu bayanan da aka samu to kaga tahiyar ɗari biyar biyar biyar har bakwai ko har so takwas don da aka zo sama ta ƙarshe sai ita ma sai da aka taka a kanta aka zo sidratul munta kaga zangon tahiya ne mai ban mamaki da aka ce an canye shi tare da annabi al'umma ga cikin dare guda kuma ya kyaftawa gira a kai wannan tahiyar ko da ya kai ya dawo ya ba da labari marasa arziki suka ƙara rashin arziki masu arziki suka ƙara arzikinsu da ya dawo ya ba da labari da sahihu sha suka ce to suka kira abubakar suka ce to inda dai baka karyata mutumin ka bai ya kai abu ya zo da abin da zaka karyata shi ko ka so ko baka so ba suka ce yace mina da <laughs> ya ce wai jiya da dare bayan kuwa ce da masallaci ya ji ya kwanta wai an ka taya da an ka je an ka dauke shi an ka je da shi baitul dasi aka taka da shi ai ya zo saman samai guda bakwai ka yi imani yace in shi na faɗi wallahi na gaskata shi haka abin yake yayi ya ƙara daraja ga Allah akai mai magana akai mai lakabi da asidiku su ko suka ƙara nisanta ga Allah saboda ba su gaskata Allah duk kudurorin Allah da yake da su a cikinsu na halitta su da abin da ya na san mai da kasai duk ba su gaskata ba suna ganin har yanzu ya kace abu mai wuya wanda yake wuya gare su haka su kwatanta shi yake da wuya ga Allah wanda Allah bamba yake da talik Allah al'amarinsa yana karkashin nunun da kafin kun kawai al'amari Allah ke bukata kuma sai ya kasance da haka nan suka karyata suka kara nisa abubakar da mumine suka gaskata isra'i kuma suka kara daraja ga allah madaukakin sarki kazalika surar ta yi bayani a kan sashen ayoyi da ke nuna wato girman tauhidi sannan da kuma cewa al'amarin tsarin dare da rana wani tsari ne na allah wanda ya shirya don ni'ima ga bayinsa domin su samu yadda za su yi sarrafi a rayuwarsu a lissafe sai Allah ya zo da bayanin wasu ayoyi da ke kira zuwa ga tauhidi da wasu halaye na gari wa zara kuka Allah abu. haka surar da ta ci gaba da tahiya har ta kai karshe inda ta cika bayanin ta da tsarkake Allah da abokin tarayya da ɗa tsarkake da sifofin na ƙasa inda Allah ya rufe bayan da wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min az-zulli wa kabbirhu takbira aka ambace ta wato suratul isra'i saboda wagga mu'jiza mabayyaniya ta tahiya da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya keɓanta da ita a cikin talikan duniya subhanallazi asra bi abdi bismillahir rahmanir rahim na'am سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نعم الذي باركنا حوله لنريه من آياته farawa da suna Allah mai rahama mai jikai ma'ana an ce bismillahir rahmanir rahim ma'ana abtadi'u qira'ati ina fara karatuna "bismillahi" da suna Allah arrahmani mai gaban makyauta wannan nan duniya ya game kafiri da musulmi a cikin nema, in za a yi ruwa za a yi ruwa gonan kafirai da gonan musulmai gonan masu da'a da gonan fasikai a ciyar da mutumin kirki a ciyar da wanda Allah lalatacci a ciyar da mai karhin bida a ciyar da mara bida kowa sai ya ci kwata duniya sai ya ci dada wannan mai dubara ne mai hankali ne ko mara hankali ne hatta da marasa hankula Allah ya kore musu cikin rahamaniya ya kore musu yadda za su ci abinci kaga yadda tsuntsaye ke yi kaga da kwari irin su kuɗaɗi suke yi an ka gwada musu cikin ba su da hankali amma Allah ya gwada musu yadda za su biɗi abincinsu da abincin da za su ci kuma da yadda za su boye shi a gaba su yi amfani da shi lokacin da ba ku samu wani wannan shine rahamaniya ya game kowa da kowa cikin kai sanan duniya ba ruwa dai da wanga fajiri ne ko wanga mai da'a kowa zai ci kowa kuma za a bashi yadda zai rayuwa arrahimi mai keɓaɓɓen kai wanda babu mai samun jin kai ranar tashi alkiyama sai ba su da'a mutum yana iya malkashi na wanda ya kaso cikin cikin ni'ima ko da ba da yaga kamar ya yi shamata bai sani ba akwai yau abun ranar kamun ga abinda mutum ka tsammani cewa wanda ya malkashi na nan ga kila har ma ya sauran mutane ya saki wanda ya kaso yana ta jin daɗin sa ya ko kiyama ma haka nan take ita ko kiyama ranar rana ce ta bambancewa ranar hukunci za a yi waɗanda suke masu ɗa'a akwai gidan da aka tanadan musu hukuncin gidan a yi hukunci ga marasa da a suku akwai hukuncin da aka tara da mu sai mutu ya waye gari yana ta mamaki daga nan ne mutum zai ɗora ce Allah an shi mu rabbir ji'un sai mutu ya ɗora Allah ka shi ne duniya in gyara dan kuskure da na yi don ashe rali fahimci abubuwan ba haka nan suke ba shi yasa manzon Allah yake cewa annasu niyamun fa iza ma tuntabahu mutane duniya nan kwana mutum ke yi sai ya mutu sai ya falka nan mutu yana cikin rafkana bai bai da bai san wani hadari da gaban shi haka yake kamar mutum biyu da suka tai cikin jeji jejin gada adda kuraye da macizai da minana da dunnan uka abubuwa sai dai gudan ga yayi kwana gudan ga yana farki waɗanga kuraye su biyo waɗanga damisoshi su biyo waɗanga kwamarci ya biyo bisa gare ya taka wuce shi yana kwana shi kuwan yana farki yana ganin su wanga da kwana shi bai sani to haka haka duniya take mutum yana cikin duniya bai gane hadarin da agabansa sai dai in imani ya ɗauke shi akan maganganun da Allah ka faɗi cewa gaba gare ka akwai dangerous fa akwai matsala kaza akan kaza akwai kaza akan kaza yadda ake wa mutum ake sa mutum aro wani guri a ce ma nan kwana wani guri a ce ma gangare wani guri a ce ma gada haka nan ƙur'ani ke yana ce maka aikin kaza yana da haɗari yana halaka mutum aiki kaza yana yana nakasa mutum aiki kaza yana saukar da hukunci Allah sai dai kila yana yawa ka ɗauki wannan maganar ba serious amma an gwada ma tun to ne aka ce radda mutum ya mutu sai ɗaya ya waye gari sai idonsa su buɗe, sai ya ga nan gaga haɗarin zina ga abin da zina zai haifar ma mutum ga abin da sata za ta haifar ma mutum ga abin da zage-zage zai haifar mu mutum ga abin da rashin ibada ke haifar ma mutum sai mutum ya waye gari ya bayyana gare shi abin da aka bashi labari yana gani ka ina ya ɗauki kamar wallahi ba gaskiya cike ba na goyon gani ba karyar ƙaryar banza sai ɗaya abubuwan ga su bayyana gare shi gaskiya ta haka nan yan uwa shi yake mai arrahimi mai jinkayin da ranar tashi alkiyama ba mai shiga rahama sai cere ma azaba sai waɗansu kaza mutanen kirki suka yarda da shi nan duniya shi a Allah shi a abin bauta shi a abin dogaro shi a abin tsoro kuma hanyar sai ita ce godabin bi hanya kowa ba ta kwarai ba to wannan ranar tashi alkiyama za a yi masa rahama don aikinsa bai cincintar da shi ga aljanna saboda na an bashi gani ba ai mai bil an ce ya biya ba an bashi kawa an bashi hannu an bashi ciki an bashi farji an ba shi idanu an ba shi kunne an ba shi baki ya fassara abin da a cikin kirjinsa an ba shi hankalin da zai gane wanga mai kyau ne wanga mara kyau ne wanga hanya tana ba shi riba wanga hanya tana ba shi hasara waɗannan dimomin duka ba a yi mai bil ɗinsu don haka rahamanar arrahimu ɗin na ran tashi kyama. jin kai na za a yi mai a gwada mai an gode maganar da ya ji da ya yana jin magana nan duniya ya saurara ma Allah ya gaskata to sai a ce to an yi maka jin kai akan wannan abin ga sakamakon da za a baka akan wannan abin da kai Allah ya gode maka zai maka sakamako kaza na samu aljanna da cere maka da ka ubangiji subhanahu wataala ya babu ikon kula Allah madaukakin sarki ya ce subhanallazi asra bi abdihi subhana ismul musdar ne waɗanda kalmomi sukan Allah ya ce yusabbihu ko ya ce sabbaha yusabbihu lillahi ma fi samawati waɗanda a cikin sammai guda bakwai da kasai suna tsarkake Allah ko a ce fa'ili ma bi sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk waɗanda a cikin sammai gaba ɗaya da kasai suna tsarkake Allah daga barin na kasa ko kasawa ko jahilci ko karewa ko gaza kowa ya yarda Allah mana duk sammai guda bakwai da kasai kowa yana ikirari da Allah bai kasawa bai kasa ganin ka bai kasa kudura akan ka in yaso akan ka bai arziki ne bai karewa bai raguwa ilmi ne cikakke na yana sanin sammai da kasai da abin da karkashin kasa gaba ɗaya lokaci guda ya dai ka kallo waɗanda a cikin samai haka ne ke kallo waɗanda a cikin kasai da kasai ɗin gaba ɗaya da za a tambayi Allah saboda tsananin ilmi sa cikakke na ga da muke taki kwara nawa ce da zai ci maka kwara ka gadi amma kai a kujin iya guda a ce ma don Allah faɗa mana kwara nawa a cikin takin wallahi ba ka faɗi in ma an baka kidaye tsawon ka an baka aiki amma shi Allah ya san su jumlatan wa tafsila ya san su in aka haɗe su gaba ɗaya kwara nawa ne kuma a nau'i nawa ne kuma a ina ne ko wace kwara take Allah ya sani wa tafsilan kuma ya san su ba rarrabe to wannan ɗin tsarkake shi daga barin na kasu ko kasa ko abokan tarayya sammai da kasar tsarki nan kuma aka ce subhanan lazi ma'ana tsarki ya tabbata ga Allah nan da yake asra bi abdihi yayi yayi tahiyar dare da bawansa wane bawa ne shine muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ai tanazzaha hawa ta kaddasa amma la yaliqu bi jalalihi ya tsarkaka daga dukkan abin da bai cincinta a jingina shi ga sa ba allahul aliyu allah nan madaukaki aliyu sha'ani wanda yake wanda sha'anin sai yake madauka allazi in taqala bi abdihi wa nabiyihi muhammadin wanda ya cira da bawansa ya ambaci bawa wannan ubudiya girmamawa ce a jingina annabi ya ce abdihi ba karamin karramawa na Allah ya jingina Allah ya jingina ya ce ma kai bawa bawa na kake to wannan abin ba karamin ba karamin zare bane shi yasa Allah wani guri yake in ya siffantu bayin sa wa ibadur rahmani bayin nan na mai rahama sai ka ji an siffanta su da sifofi kyawawa an tsarkake su daga wasu sifofi marasa kyawu in Allah ya jingina ka gare shi girmamawa in aka ce baitullahi to wannan jingina Allah ɗakin ga Allah to ba karamar karramawa ne ga wannan ɗaki ba da haka nan sai Allah ya ce bawa kaga mai mai mai kushiya shi annabi ba bawa bane ya saba ma Allah saboda Allah ya ce abdihi kuma ya yi ta'ambaton shi da wannan kalmomi a cikin suratul jinni ma ya ambace da wannan don haka karramawa ne to yace tsarki ya tabbata ga Allah nan da ya cira ta da bawan sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi juz'in min al-layl cikin wani yanki na dare min al-masjid al-haram daga masallaci din nan mai alfarma ila al-masjid al-aqsa zuwa ga masallaci din nan aqsa mafi nisa nan an ambaci masallaci uku amma kai mai fahimta zaka fahimci biyu an ka ambata al'aƙasa nan kenan akwai wanda yake ba akasa, akwai wanda yake ba mafi nisa ba akwai wanda yake nesa amma ba wanda yake mafi nisa ba akwai masjidul haram akwai masallacin da yake mai matsakaiciyar nisa akwai wanda yake al'akasa wanda yake mai nisa na koli masallatan ya uku ne nan sai aka yi ishara wanda aka aka cira ta manzo Allah mafi nisa ne nan ba wanda yake wanda yake matsakaici ba ina fatan an gane to tsarki ya tabbatar ma Allah da ya cira ta da shi cikin wani ɗan yanki na dare zuwa ga masallaci inna mafi nisa a min makkatal mukarrama ila baitul miqdas zuwa ga wato baitul miqdas wanda a sham sumiya bila ƙasa budil masafati an ambace shi mafi nisa saboda nisan zango bainahu wa bainal masjidil haram tsakaninsa da masallacin Allah mai alfarma qala al mufassiruna ma tafsiri suka ce wa inna ma qala laylan bi lafzi tankiri li taqlili muddatil isra'i ya ce lailan aka yi tankirin nasa aka tafi da wannan bawa cikin dare da lafazi na kira domin a gwada maka 'yan muddan na 'yan karmata ma'ana cikin dare guda aka yi wannan tafiyar da shi wa annahu qada bihi al-masafat shasiat al-ba'ida fi juz'in min al-layl ubangiji ya yanke da shi wasu zanguna masu tsananin nisa cikin wani ɗan yanki na dare wa kanat masira ta arba'i na lailata amma ta iya nan daga makka zuwa can ta iya kwana arba'in ci don haka nan ga wannan kenan kai matuƙa ne ga gwada hikimar allah da ƙudurar shi wa nihayatu tanzihi ta'ala an sifatil makhluqin kuma wannan ya gwada ya kai matuƙa ga a tsarkake shi daga sifofi waɗanda suke talikai don me saboda ya yi abu mai ban mamaki Abin abinda kai bawa ba ka iya yi tahiya cikin dare guda a yanki zango na kwana arba'in sannan a tashi daga na aje inda kafa bawa ba taɓa kai shi ba kafa ba taɓa kai shi ba a cikin dubban miliyoyin zanguna a yankin cikin dare guda a dawo kamar ba yi wannan ya gwada cika kudurar allah maɗaukakin sarki da girmamawa ga wanda aka yi wa wannan isra'il da shi da kuma girmama ga al'ummar da aka tare da shi waɗanda an mabiyansa saboda an wa annabin su abin da ba a taɓa wa kowane ba annabi ba girmamawa ga uba girmamawa ne ga ɗaya haka ne kun gani da mutane in tauran kawa ka sarauta sai ga mutu yana tab da kamu wallahi mu tauran kawa in hillani ka sarauta ga sai ga mutu yana da gaba mu hillani walla ko kaga wannan ai girmamawa ne ba shi yayi sarautar ba amma saboda girmama kakanni ne sun yi sarauta sai a ga yana kattin kaho da wannan hanya ashe girmama annabi muhammadu girmama al'umma gani ina fatar an gane yan uwa to shine aka ce wato wannan kalimar ko wannan aikin ya ce wa zalika ablagu fil qudrati wal ijaz aikin ga Allah ya cikin ta yadda annabi cikin yanki na dare shi shi an mafi kai matuka akan mi akan gwada kudura Allah da buwayarsa ولذا كان بدأ السورة بلفظ سبحان الله saboda haka aka fara sura da cewa tsarki ya tabbata wanda yake addalu ala kamalil kudurati, wanda ya kai matuƙa ga gwada kudura Allah madaukakin sarki kace wani Allah na adda wannan Allah ya ce allazi barakana ina ne aka tayi da shi inna lillahi wa ina ilaihi raji'un kace ina ne aka tahi da shi sai aka ce wan aka ce an tahi da shi ne sham masallaci miki da da yake mai alfarma daga cikin masallatai uku masu daraja allazi barakana haulahu wanda muka yi albarka ga gefuffukansa ay allazi barakana ma haulahu bi anwa'il barakati alhissiya masal muka tahi da shi masallacin da muka yi albarka a gefuffukansa da albarkoki waɗanda ake iya gani wal ma'anawiyyati da waɗanda suke na ma'ana menene alhisiya bisimari ta inda aka sanya sham yana daga cikin yankin da adda yawan yayan itace wal anhari da koramu daban-daban allati lahu biha bila da sham wanda Allah ya keɓance garuruwan sham da shi wa bi kaunihi maqarral anbiya'i daraja madaukakiya kuma da take alma'anawiya shine matabbatar annabawa ce wa mahabadil mala'ikatil adhari kuma masaukar mala'ikun Allah ne tsarkakakku shi yasa aka ce yana da daraja alhisiya wal ma'anawiya mahajirul anbiya ce wurin da mahi yawan annabawa ne yan taba su tani suke hijira kun ga annabi ibrahim alaihi salam da iraki tabbuwaye shi zama hijira ya koma sha haka sauran annabawa mahi yawa duk wanda ya matsu yankin da yake sai hijira ya koma sha yasa aka ce tana da daraja al ma'anawiya wal hisiya to shine aka ce wato gashi wuri ne wanda yake mahijirta annabawa gashi kuma wuri ne wanda yake masaukar mala'ikun Allah Allah ya ce mun yi wannan tahiyar da shi linuriyahu min ayatina domin mu gwada mashi ayoyin mu ayyuriya muhammadan sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ayatina al-ajibatil azima domin mu hangar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ayoyin mu masu ban mamaki kuma masu girma wani li'uhu ala malakuti samawati domin mu hangar da shi a kirkin Allah wanda a cikin sa wala abin da a cikin kasa yace wa qad ra'a salawatullahi alaihi wa salamuhu yace ya shi annabi da aminci Allah ya tabbata gare shi wannan tahiya ya ga a samawati ula ya ga samai ya biya sama ta daya ya biya ta biyu ya biya sama ta uku ya zo ta uku ya ta hudu ta biyar har ta bakwai har ya wuce gaba yace wal jannata wan nara kuma ran cikin wannan tahiya can ne yazo ya ga aljanna wannan kuma can ne ya gauta da yadda ya ba da labari ya ce ya ga mafi yawa aljannan mafi yawan mazaunanta talakawa ne waɗanda nan duniya ba la'akari da su ba su cika idon mutane sai ga mafi yawan suna suka cika aljanna ya gauta ita kuma ya gane ta ba labari cewa ya gane ta fi hal na, fi hal nisa'u wal jabbaru ya ga mafi yawan mata ne a cike da ita da kuma waɗanda suke ma'u saurin kai ba dan ba su jin magana saboda Allah ya ba su mulki saboda Allah ya ba su wadata saboda Allah ya ba su ilmi ba su ba su karkata ga magana Allah ba suna tin tinkaho da abin da Allah ya ba su mafi yawa su ne ke gangarawa taran tashi alkiyama yace wasidratul muntaha kuma ya ga magaryar nan ta tukewa inda ya zo ya tsaya ya ga wata itaciya tana balbala da wuta bai taba gani abin da yake mafi kyawo irin ta ba kuma wutar gabacinta ta kai ba wuta gaban da ƙara kyawu ta tana ci da wuta amma kuma wutan nan ƙara mata kyawu na take yi ya ce wal mala'ika haka kuma ya ga wasu mala'iku wal anbiya da sauran annabawa a ce sama kaza ya iski annabi ne sama kaza ya iski annabi ne sama kaza ya iski annabi ne har ma da ya dawo da an baki sallah hamsin da ya gangaro sai iski annabi Musa ya ce mai ni Allah ka ya baka ya ce ya bani sallah hamsin ya ce da Allah ya maza ka koma Allah ya al'umma ka ba su imma sallah hamsin na jarrabe banu isra'ila na ga abin da aka ba mu bai kai sallah hamsin ba amma da kyar da bane da Allah ko ma ka ce Allah shi maka rangwame ya koma ya ce a rage an ka rage bai ce koma don Allah ka ce Allah shi maka rangwame al'umma ka ta da wahala da sallah arba'in da biyar aka ci gaba da ran rage mai sai da suka koma biyar ya ce biyar din ma koma ka roƙi Allah ya ce wallahi yanzu kan na ji kunya gaskiya ina jin kunya mayannin ga sun yawa sai Allah ya ce mai kakka da wuta yakka da waɗannan biyar suna nan matsayin sallah biyar in kuka yi su ga yini za a rubuta muku lada sallah hamsin fi'ilin su aikin su sallah biyar kuka yi ga yini amma lada su sallah hamsin kuka yi ga yini da Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha na'am wa man ja'a da sa aka ce an ba da sallah saboda Allah ya yi alkawari duk wanda ya zo da kyakkyawa guda za a rubuta mai akallu daraja za a rubuta mai sakamakon lada goma azumi guda a baka lada azumi goma sallah guda a rubuta maka lada sallah goma kwabo guda za a rubuta maka lada wanda ya sadaka da kwabo goma in naira guda ka bai Allah zai ninka maka rubuta maka lada wanda ya ba da kwabo goma ko naira goma ko dubu goma alkawarin Allah ne saboda soyayya ga bayinsa to shine aka ce wannan sai annabi ya dawo haka kuma take insha Allah tana na wanda duk ya tsare kuma za ta zama mai haske ranar tashi alkiyama kazalika wa gairi zalika ba wannan kada ya gwada ma annabi ba da wani wasu abubuwa min al-ajaib daga abubuwan mamaki wal ayati lati tadullu ala qudratillahi ta'ala an gwada mai wasu ayoyi da ke gwada kudura Allah waɗanda Allah na bashi labari bai karyata ba amma sai a gwada mai su shafahan mubasharata aka yi magana da shi kuma ya gane su kai tsaye abinda Allah ke bashi labari sai gashi ya to shine aka ce ku lalle shi Allah huwa shi shine an mai ji li aqwali muhammadin wa ghairihi shi an mai ji ga zantuttuka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al basiru bi af'alihi wa af'ali ghairihi mai yawan gani ga ayyukan bayi ne bawansa muhammadu da kuma sauran bayi fali haza khassahu bi hadhihi al karamati wal mu'jizat don haka saboda Allah shine mai ji mai gani ya ga ayyukan sai ya ji maganganunsa sai ya keɓance shi da waɗanda darajoji da mujizoji maɗaukaka ihtifa'an wata ƙari, domin girmamawa da darajantawa kun san annabi ibrahim ce innahu kana bi hafiya Allah mai karramawa ne gare ni mai mutuntawa ne in min roki Allah Allah ya ka mutunta ni ba zai kunya ni ba shi aka ce an wa annabi nan ga an gwada mai an bashi waɗanda mujizoji da karamomi ihtifa'an domin cika mutuncinsa a yi mai abin da bawa kowane mahaluki wata kariman kuma domin girmamawa gare shi sai allah maɗaukakin sarki ya yaban muna abin da yawa annabin mu anan domin darajantawa sai ya ce wa ataina musa kitaba ba ataina musa ba wa ja'alnahu hudan li isra'ila allah ta. تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح يا شكي إنه كان عبدا ubangiji subhanahu wataala sai yake ba mu labari cewa wa ataina musa alkitaba mun bayo annabi musa littahi at-taura ja'alnahu muka sanya wannan littahi hudan shari'a li bani isra'ila ka sanya shi ya zama shirya Allah ga banu Isra'ila abinda suke shiryawa da shi zuwa ga masaliku nasu na duniya wa ukuran abinda ke gwada musu maslahohin su na duniya da maslahohin na lahira wanga shi ya ka'idar littafin Allah ya bayyana muku abinda a maslaha abinda zai zama alkhairi gare ku nan duniya hanyar da za ku samu zama lahiya da kwanciyar hankali da kuma maslaha da za ku cere mahalaka ranar tashiyar kiyama don rayuwa guda biyu ce kowace tana da ni'ima da azaba in kuka bi littafin na a nan duniya ya shi zai shirya da ku ga maslahohin da ba za ku samu azaba ba za ku samu faruruwa ba za ku samu alloba ba za ku samu fadace fadace ba da rigingimu duk ba za ku samu in kun bi ka'idar da Allah ya shimfida. haka zai gwada muku kuma ga ibadojin da za ku yi ranar tashiyar kyama ran da ake wahala a shiga wuta a shiga kurkukun Allah kuma Allah ya gwada mu ga maslahohin da in kuka tsare su insha Allah ba za ku tozarta ranar tashiyar kyama to shi ne aka ce an baba ni Isra'ila wannan littafin na attaura domin ya zama shiriya gare su ai a dai na Musa taurata hidayatan li bani Isra'ila mun baiwa annabi Musa attaura domin ta zama hidayatan shiriya li bani Isra'ila Yukuri juhun zalika alkitabi min zulumatil jahli wal kufri ila nuril ilmi wal iman da wannan littafin zai hitar da su ta hanyar biwasita ta hanyar wannan littafin na littafin attaura daga duhan jahilci mutum in bai da ilmi addini ko da ya yi abu yana ganin maslaha ne sai ka isko shi sharri ne Ya yi abu yana ganin kamar hanya ce ta cin nasara hanya ce ta ta tozarta zai kai shi ga nakasa zai kai shi ga wahala ai ta sabu wannan duk wanda ya bar shirya Allah ya kama wani sai ya je ya fada cikin halin kakanike kuma abin yana na hakkobi sannan ya hitar da shi zuwa ga wannan abin ga duhun kafirci zuwa ga hasken ilmi da imani ya gwada mai kansa ya gwada mai ubangijinsa ya gwada mai duniyarsa ya gwada mai lahirarsa zai faɗa maka tarihi abin da suwa ne sun kai ga yadda suka yi suka girma in kaji ana yabon su suwa da kaji ana ana aibanta ana la'anta su ku ga abin da suka yi suka kawo da wannan la'anar kai hattara ranar tashi alƙiyama kuma sai a yi maka bayani ko ta hilla ba mugunta a ce maka ga aikin da ke samu ya samu aljanna ga aikin da ke kai shi ya rage gare ka to shine aka ce za a hitar da su daga zuwa ga ilmi su san kansu su suwaye don akwai lokaci da mutum zai jahilci kansa ya ba kansa wata damar da Allah bai bashi ya halatta ma kansa abin da Allah bai halatta mai ba ya haramta ma kansa abin da Allah bai haramta mai ba bai san kansa ba shi bawa ne barbubu wanda ake shugabanci ya kamata ya san kansa sannan ya kamata ya san dangantakarsa da Allah abokin Allah ne shugaban Allah ne ja abokin jaya da Allah ne bai san ba ba haka a matsayin sa ba ne bai da tashi sai abin da Allah ya yanke ita amma ita kuma sannan ya san gabansa ya san ayyukansa da Allah ya shirya mai cikin wannan zai ka gane ilmi ba wani ilmi na kasa duk ilmi da wata sana'a da komina na Allah ya saukar da shi ne daga sama in ka ga kana cewa bature ya iya jirgin sama ba ka gane ba ne ilmi ne wanda Allah ya basuwa kai ma da zaka je ka yi bincike zaka iya wannan sana'a ba a keɓance cewa sai kabila kaza amma yana yi wawa ne ya hika bincike ya hika kiza kiza ya hika zurfafa ya ba abin muhimmanci sai ya ce ne baka konan mun gani ga wasu nan zaune ba su aikin komi ga wasu nan da sana'o'i masu daban daban wanda suke cin abinci gwargwadon yadda mutum ya tashi ya yi kiza kiza gwargwadon wani Allah zai buɗa maki ina fatar an gane to shine Allah maɗaukakin sarki ya ce cikin littafin aka ce Allah tattafi zumin duni wakilan aka ce musu kada ku riki wani koma baya na wakili ai la tattakizu lakum rabban kada ku riƙe wani ubangiji takiluna ila umurikum si wallahi wanda kuke jingina takiluna ilaihi umurakum wanda kuke jingina al'amuran ku zuwa gare shi si wallahi allazi khalaqakum sabani Allah da ya dace ku ga ku riƙe wani duk wanda kuka riƙa kuwa ba Allah ku jingina tsiran ku ko arzikin ku nan duniya a kansa a in mun ka biwa da zamu yi arziki zamu ɗaukaka zamu tsere mu halaka kun yi kuskure Allah yana yawan bayanin a cikin surar da ta wuce mun karanta qala allah la tattakhizu ilahayn ithnayn inna ma huwa ilahu wahidu allah ce kada ku rike su allola guda biyu a wani wuri sai ka ja ci amit takhazu min duniya awliya'a wai ko su rike su waliyai ne allah ya ci fallahu huwal waliyu allah shine majibancin bayinsa wa huwa yuhyil mauta saboda shi yadda kudurar rayar da mamata don haka nan ba wanda ya isa a rike shi mai wanda ake jibanta ya arzuta ko ya ba da lahiya ko ya girmama duniya ko lahira ko ma bayan Allah yasa Allah ya ce cikin littafin banu Isra'ila kenan tauhidi ka'ida Allah ce cikin kone addini Allah ya ce ku riƙe wani koma baya na wanda za ku jingina al'amuran ku zuwa gare shi samu ko ɗaukaka tsira nan duniya ko kuma tsere mahalaka ran tashi alkiyama qala al mufassiruna masu tafsir suka ce lamma zukira al a ƙasa, da aka ambaci masallacin da mafi nisa wa huwa ƙalbul ardi al shi ne zuciyar kasa din nan tsarkakakkiya allati askan hallahu bani isra'ila wadda Allah ya zaunar da banu isra'ila ja alhadisu hadisu an sai bayani yanzu akan banu isra'ila fi hilmu munasibi min siyaqi surati sai makani in inda ya dace saboda an ambaci baitul dafi, sai aka ambaci daga baya waɗanda aka zaunar wannan guri aka faɗi abin da aka yi musu an zaunar da suri mai albarka kuma sai Allah ya kawo bayani kwattahi lalittahi ku yi kaza ku ɗaukaka ku yi kaza ku zauna lahiya ku yi kaza ku tsere masu tintinu ku yi kaza ku arzuta ku yi kaza haka sai Allah ya ci ya bayyana kwatta illa abin da ya kamata Kunga ga annan wannan nima ce babba ga banu Isra'ila an zaɓi wuri mafi kima cikin wurare uku duniya duniya tana da wurare uku mafi ɗaukaka shine makka mai bi mata madinatul munawwara mai bi mata baitul mikdas sai Allah ya zabi banu isra'ila mazaunar su ita ce baitul mikdas gurin da Allah madaukakin sarki sallah guda ta fi sallar da zaka wani guri sallah 500 in kai sallah guda can baitul miqdas wani zai ji wani gurin da ba nan bai sallah 500 sallah 1 1 100 har 500 bai kama sallah don afdalu an ka ce sallah guda ta fi sallah 500 ai kaga wani nau'i ne na karramawa to shi ne aka ce Allah da ya faɗi wannan sai ya ce ya zurriya ta man hamalna ma'a nuhin ya ku zurriya waɗanda muka ɗauko tare da annabi nuhu cikin jirganya ya abana almu'minin allazi kanu ma'a nuhin fi safinati ya ƴaƴan mu'minai din nan da suka tsere saboda ɗa'a tare da annabi nuhu cikin jirganya laqad najayna abakum haqiqa mun tsere da ubanku min al-garaqi daga nutsewa sanadiyar da'a muka halakar da ayayi mai yawa akan sanadiyar rashin da'a don haka fashkurullah ala in'ami ku gode ma Allah akan ni'imar da yayi muku ta ya sanya ku zaɓaɓɓen wuri ya sanya ku ƴaƴan zuri'a mutane masu da'a ku tuna da wannan inda kwaito da abin da ya ceratar da kakanninku daga nutsewa ku gode ma Allah kuma sai ku samu irin wannan karrama Allah ya ce shi Nuhu din nan fa hu kana abadan shakuran a inna nuhan kana kasira shukuri annabi Nuhu ya kasance mai yawan godiya bihamdillahi ala kulli hali ta inda yake gode ma Allah cikin kowace halayya fa qatadu bihi ku kwaikwayi annabi Nuhu ku kwaikwaye shi an ambace shi saboda da Allah ya yaba ma annabi Nuhu saboda kyawawan halayensa ba don ya yi kyawun fata ba ko wani abu a'a kawai saboda da'asa da'asa ce ta bambanta shi Allah ya yabe shi inna kana abdan shakura Allah ya ce ba ne mai yawan godiya wa Allah in an ka ji daɗi sai a ce alhamdulillah zai bi ni'mati tatimmu salihatu in aka ji babu daɗi sai a ce alhamdulillah ala kulli hali godiya ta tabbatar ma Allah bisa ga ko ce halaya ita ta bahaushe ke cewa wai godiya ta tabbatar ma Allah ko daga bakin kura E ko ga bakin kura ko cikin matsala kenan Allah ya cancanta a gode mai in ka samu kanka cikin matsala ka gode ma Allah yana yi wakila mota mota ta fadi da kai sai dai Allah ya kaddari ka kare ga hannu da ka tashi ka ga hannun ka ya kare ka gode ma Allah rannan na wani ya fadi da mota ya mutu kai Allah bai kaddaro ka mutu in banka ya kare sai ka ga har yanzu kana da damar da ka je kai ta tasbihi astaghfirullah astaghfir wannan jinya da zaka yi da'a ce zaka yi ga Allah cikin ta kana da damar ka kara halaye na gari ka tuba ma wannan yake ba na kware ba ni'ima ce babbar wannan yana faduwa ranar bar duniya don haka kowace musiba ka ta same ka akwai rannan exactly cikin nan wani wanda tashi ta ita ka girma da haka akan gode ma Allah cikin kowace halayya wani mutum ne na gani karanta cikin littafi cewa ya zo hilin jirgi ya biya tiket eh, ya jiya sallah aka ce kai kakka je kai sallah wallahi jirgi ta shi zai a shi wallahi ba mai raba shi da ubangiji ne ya je yi sallah ko da to jirgi ya cira ya zauna ya shiru yana bakin ciki an kai mai haka bayan yan mintuka sai jan ci jirgin ne ya haɗu duk kowa ya babbaki sai ya faɗi ya yi sujada ya ce Allah na gode kuma da Allah ka kaddara ka barin tashar ga Allah don yanzu ko gobe kenan ina ya saki sallah waɗanda duk komi ya kuce musu ba su istigifari ba su wata ibada ashe hani ga Allah wani hani ga Allah mina na bai ne yan uwa shi yasa in ka ga wani abu kasu wani abu kai kai kai baka samu ba kar ka dauki adawa ta tsakaninka da Allah akwai wani abin da aka hangan ma kai baka gano shi ba wanda samu abin nan illa ne gare ka in ma duniyar ka ko lahirar ka so da yawa mutum yana zaune cikin mutane bai da komai yana cike da shi da alkhairi ga mutane ran da duk yawan dan mukami shikenan bai sake samun sa'ada cikin yan uwa nai. ko ba haka ba ashe in Allah ya yana son ka ci gaba da zama mai tsada sai ka bida sai Allah shi a yi zaman ka wani kyale wannan kai kana ganin kama ka kashe kuɗi ka yi bida ka samu ba ne wallahi ba sharri ba akwai wani abin da Allah yake nufi so da haka bida kuɗi kai kai sai kaga wani ya samu kuɗi bai ya zama lafiya da kuɗi za su hana shi wa Allah da za su buɗa mai hanyoyin fasikanci da fajirci sai Allah shi yi zaman ka Muhammadu kuɗi ba su dace da kai kai bida ka ji Allah yomi ne wa Allah Allah alkhairi kai mai shi yasa ya hana cikin abin da zai halaka ku gane yan uwa? to shine nan ga aka ce annabi nuhu al aka ce wato bawa ne mai yawan godiya ga Allah fa kata dubi kwaikwaye shi finne da'ilahum taladduhum wa tazkiru min imatillah cikin wannan kira ya abin nan zurriyata ya zurriyata man hamalna cikin wannan kira akwai tausasawa sannan kuma akwai tunatar da su ga ni'imar Allah madaukakin sarki da akan sai Allah ya ce a gaba na wa إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وبنجي سبحانه وتعالى سيتي وقدينا mun yi hukunci alƙada'ul ƙadari mun ƙaddara ke don Allah inna Allah la ya amuru bil Allah bai umurni da alfasha da haka nan wanda hukunci na kadai na nan mun kaddara an hukunta cikin dama hukunci Allah biyu ne alhukumu shar'i wanda Allah ka cewa ku yi kaza ku bar kaza akwai alhukumul kauni Allah zai yanke hukunci cikin kasantuwa abu kaza zai kasance in an so in ba so ba ya hukunta abu kaza sai ya faru to wannan shine Allah ya ga Isra'ila mun hukunta ila bani isra'ila zuwa ga bani isra'ila fil kitabi a cikin littafi a kabar nawa mun ba su labari wa alamnahum mun sanar da su wa awhayna ilayhim fit tawrat mun yi wahayi gare su cikin attaura cewa za ku samu matsala la tufsidunna fil ardi marrataini za ku yi banna a cikin ƙasa so biyu za ku cikin karnunukan ku za ku samu lokaci duk kuna yin banna a cikin ƙasa ay la yahsulanna minkum al ifsada fil ardi ko al ifsad lalle za a samu aukuwa barna daga gare ku cikin ƙasar falastin wa ma haulaha da abin da a bukan kasar falastin marrataini su biyu aka ce wannan kaza'i da allah ya kan banu isra'ila laisa ka harin wa ilzamin ba wai zai dora su dole dole sai sun yi ba wa inna ma huwa ikhbarun min allah ta'ala bima sayakunu minhu Asba ma waqa fi ilmihi ilahi al-azali Allah ya bada labari ne abinda zai auku gare su ni'ima za ta ja su za su yi banna a cikin ƙasa in Allah suka Allah ya ni'imta suka ji daɗi suna zaune lahiya sai wannan ni'ima ta ɗauke su yi banna su banna ta farko kashe annabi zakariya ba annabi Allah ne kawai saboda yana karanta da su abin da ba su suka ga ana hana musu jin daɗi ana hana musu abin da hurriya ta su inci nasu suka ce wallahi dattijon ga da mutane sai suka aika shi lahira wannan abin sai jarrabe su aka jarrabe su akan da bukuta nasar albabili banna tana kawo muku matsala sabo ya shumci ne zai hana mutane zama lahiya kawai sai Allah ya jarrabe su da wani kahiri Allah madaukaki abin ya ɗaukaka a cikin kasar su ya ji ya rosa baitul miqdas ya kakkashi malumansu ya ɗauki littafin a taura da ake ajiye cikin masallatai biyar kada su cikin gulbi ya to ya sa an ka yanka jakkai da sauran abuwa cikin masallatai yanzu musiba akan kawai ko sun kafi ba annabi Allah na Allah ga bai yi muku ba to gara Allah ro ina fatar an gane haka ka'ida Allah take ko dai ku zama masu da'a ku zauna lahiya ko kuma ku fantsama saboda Allah ya ba ku wata dama ku fantsama cikin bannaci bannaci sai a jarrabe ku da fajiran mutane ku kalli yadda muke muna zaman ne cikin talauci babu arziki amma sai Allah ya kawo har gwamnati kuɗi sun kai mata sai da an ka tashi an ka ce kai bari ai odoji a yamma wa ne yamma wa ne saboda kuɗi sun wa gwamnati yamma lokaci in ka tashi daga nan zuwa Sokoto komi dare baka tsoron kowa baka tsoron komi in ba fushewar tayan ka babu abin da ka tsoro in dare yayi ma kwarai ka faka mota ka dai ka hidda ka fit ka kai kwanci ka baka sauna kowa ya to buge ka kawai sai mutane suka da suna ganin duniya sai da kwana kuɗi a wani abu wanda bai da kuɗi ba bakin komi na ba don haka alhalalu ma halla fil yadi sai mutane suka bai da abin da halali abin da shigo hannunka wanga ya bada rashawa ya kai ga wata bukata wanga haka abubuwa kowa ya fatsama da aka gane kuɗi su sai Allah ya bada kuɗi suka yawaita ga hannayen mutane sai aka tube zama lafiya sai zan bai kuɗi wanda ka kwana bisa ka kahun jaki ya ishi da suwa gashi ya yi gida shimshikiwa goma an samu gambu mai mugun mugun karhi an samu mai gadi amma in zakaran gidansa ya yi bababab wallahi tallahi zuciya sai ta kacewa uku ashe ba kuɗi ke kawo amana da aminci ba kun gane yan uwa da'a biyayya ga Allah su suke kawo kwanciyar hankali amma duk kaga bari ka danne mutane ka share dukiyar mutum dubu uku ka je ka kai abin ka nan Kuwait ka aji ko ka kai su Ingila ka aji to shi shikenan sai ka dawo sai Allah ya tudu wannan aminci lokacin da duk mutane suka ya kamata su kama zinace zinace liwaɗi ya waita saboda ayi arziki sai Allah ya ce to shi shikenan an samu kuɗi amma shi ko aminci da walwala da zama lahiya ya ɗebe rashin lahiyo sai aka auka a ce wanga shuka wanga hawan jini wanga koda wanga menene wanga asma haka dai kowa bai da lahiya saboda ka'idar Allah ce ko dai ku kame kanku daga alfasha ko a jarrabe ku da rashin lahiyoyin da ba a taɓa yi irin su ba a duniya an famfan sama cikin alfashoshi sun yi a kirga shi ko sai Allah ya jarrabe mu darshe la ka zo ai awo sai an gani ba ka warke aje aje abin na Egypt aje abin ga menene kasar ga ta abin nan India ko ina a zo a dawo a kasa sani wanda an kai da saboda mi saboda an hita layi alfashi an ka ba muhimmanci ana gani an samu damar mu liwaɗi ya yi liwaɗi, mazinanci yi zina mata akwai na musamman waɗanda ke yawo akan tallata zina sai Allah ya ce kuku ba ku da sauran zama lafiya rashin lafiya za su yawa cikin ku da haka nan shine aka faɗa banu isra'ila cewa za ku yi ɓanna so biyu su suka yi ɓannan na allah ya rabi da mukutan zarbabi allah ya ce sannan kuma wala ta'alunna qala ibnu abbas awwalul fasadi qatalu zakariya abdullahi ibn abbas yace farkon ɓanna a cikin kasa kashe zakariya wasani qatalu yahaya alaihi wassalam na biyu kashe ɗansa annabi yahaya kowane su akan kira zuwa ga aikin alkhairi aka ga bai dace a zauna da wanga mai kawo mutan tashi hankali mu ma kun ga da an kaga abin da daidai ya aika su jafar mahmud lahira su albani da allah mun samu kwanciyar hankali bayan su an huta a huta ko ba a huta ba ba a huta an ga ya kamata yaran nan suna da tashi hankali suna hana ma gonaki suna son su ja da gonaki gwana ma gonaki ba da ita ta zo ta kaso ba suna hada ne abin da kai kawai an ga bari a aika su lahira saboda a samu kwanciyar hankali wallahi daga nan sai boko haram ɗaya tabbayar an ka koyi ta kashe mutane da yanzu kam abin da ma suka targetin manyan mutane ba sarake babban malami ko ba haka ba babban mai kuɗi su suka targetin ko da sun kashe ku ku talakawa ba ku aka targetin ba waɗanda aka takaice su manyan sarakuna da manyan mawadata da haka nan ga kullun lokacin da aka ga kashe masu wa'azi da kashe mutane allazi ne amuru da bil ma'rufi su a zama lahiya to shikenan zama lahiya zai fita a cikin kasa a gane wannan kun ga waɗanda sun kashe annabawa biyu an ka jarrabe su da musiba biyu shi ne aka ce lokacin da suka yi wannan abin suka kashe waɗanga annabawa Allah Allah ya ce wata ta'alun na uluwan kabira kuma za su yi za ku yi ɗaukaka ɗaukaka mai girma ai ta na fil ardi muqaddasati za ku yi ɗagawa cikin ƙasar nan tsarkakakkiya yanan kabiran ketar iyaka babba bi zulmi ta hanyar zalunci wal da ƙetar iyakoki wanta hakin wanta hakin maharimin da kuma keta alfarmomi Allah da Allah ya ce ka a taba aka ci fa iza jaa wa'adu lahuma idon lokacin aukuwa ta farko in zo. Allah ya ce wannan lokacin da na farko zai zo ai ulil marrataini lokacin da marra din nan ta biyu to ta farko su lokacin da ta zo min al isad na banna Allah ya ce ba asna alaikum ibadan lana samu aiko su bayi namu ai salladana alaikum min abidina unasan jabbarina za mu aiko muku wasu bayin mu waɗanda suke masu tsaurin kalil intiqami minkum don mu yi rabuwa daga abin da kuka yi uli ba'asin shadidin ma'abuta yaƙi mai tsanani ai ashabu quwwatin wa badashin ma'abuta ƙarhin makamai da ƙarhin jiki wa badashin da dan babu tausayi fil harbi a cikin fada ba su tausayin kowa kalal mufassiru na masu tafsiri suka ce inna bani isra'ila lalle banu isra'ila lamma stahallul maharima lokacin da suka halarta abubuwan da Allah ya haramta wa safaku dima'a kuma suka tudda jina nan mutanen kirki sallallahu alaihim bi bukuta nasar albabili wani fasara ke ne na babili aka rinja da shi faƙatala minhum sab'ina alfa ya kashe mutum dubu saba'in cikin banu isra'ila hatta kada yufnihim sai da yayi kusan ya kare su huwa wa junduhu shida shida rundunas wa zalika awwalul fasadaini wannan shine farkon banna guda biyu da Allah ya ambata sun kashe annabi zakariya su kuma sai Allah ya jarabe su da bukutu nasar albabi Allah ya ce fa jasu khilalad diyar suka suka yawata cikin gidaje ai dafu wasu buyuti suka yawata cikin gidajen banu isra'ila ya ruhuna suna maraita suna ta yawo wa ya gaduna suna maraita littaftish an kun saboda binciken in kuna da raguwa a kakkashe wasu isalikun bilkatali wa salbi wa nahadi domin su tumbuke ku gaba ɗaya ta hanyar kashewa da riba cewa la ya kafu na min ahadin ba su tsoron kowa sun sun samu rinjaye kan shi yasa aka ce inna allaha la yumli hatta ila aka zaular fitil Allah yana a zalumin jinkiri amma ya tashi kama shi bai samu faɗi aka ce wa kana wa'adan mafula kuma wanga abin da aka faɗi alƙawari ne wanda la mahalata kun yi ɓannan nan kun kashe annaba Allah la mahalata wannan wahala sai ta aku gare ku shine wa kana zalika taslid wal intiqam qada'an jazman hataman la yuqbalu naqas la yuqbalu naqada wannan hukunci tabbatacce ne baya karɓar walwala wata bilila ko musanya Allah ya ce ana nan da kuka gama daga baya kuka tuba kuka gyara Allah ya ce sun mara dadana lokaci ya yi na na Allah ya ce sun mara zana lakumul karar sannan muka maidan muku karra ai summa lamma tubtum wa anabtum lokacin da kuka tuba kuka zuwa ga Allah a halakana ada'akum muka halakar da makiyanku wa radadna lakumul ta muka maidan muku rinjaye ga daula wal galabata da rinjaye a wajen karfi a alaihi akan su da zalikal bala'i sharidi bayan wannan matsanancin bala'i wa amdadnakum muka taimake ku bi amwalin da dukiyoyo bani na jaja aya dai na kumul amwal al kasirata wa zurriyata al wafirata muka ba ku dukiya mai yawa da kuma zuriya cikakka ba da an nuhibat amwalukum wa subiyat auladukum bayan an kwace dukiyoyin ku an ribace zuriyar ku wa ja'alnakum akasara nafira muka sanya ku ne mafi yawan mazaje nafir shine wanda ke taimako wanda ke bada kariya sai muka ba ku wannan kariya muka maidan muku saboda da'a da biyayya don haka koyaushe musiba ta faru a cikin ƙasa abinda haƙƙin waɗanda aka jarraba su gyara ayyukansu da halayensu da su in suka yi wannan duk wasu ganin fitina ta tashi Allah zai zai mai musu da alkhairi ku kalli abin da ya faru lokacin da mutane suka dawo masallatai Allah ka cece mu Allah mun tuba Allah ka yahe muna nan take sai abi yayi sauki bai ta da duka ba amma dai abin yayi sauki an ji dama don dauri nan ga masallaci in za a shiga. kowanne mun sai an shiga layi ana bincike kowa ba a da shi ba kowa aminci ya ɗebe sai an bi ku gaba ɗaya wanda ka tabbatar da naka na amma sai ka dan caje shi saboda ka gane ko bai dauko bai dauko ina fatan an gane amma da Allah ya taimaka aka tuba aka yi ta roƙo Allah Allah mun tuba Allah ga yaye muna sai Allah ya kawo sauki abin bai ta yi duka ba saboda ayyukan ba su gyaru duka ba in aka gyara duka duka abin zai ta yaka to wannan a takaici abin da Allah ya mu labari kamar da banu Isra'ila ne Allah ya ce in ahsantum ahsantum li anfusikum to nan ne za mu kai ji ni Allah kai mu rai abin da ma karanto dai Allah shi amfane mu da shi inda kuskure kuma ni ni Allah shi ya yahe ni subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله